a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kamar yadda ka sani yin fati ba shine abin da kowa zai zakuwa ce bukata ta, ta isa ko kuma an tsaya nan hmm. fati shine jigon siyasa to alhamdulillahi mun samu fati abin da ya rage mana yanzu mu bi tsarin fati tsarin fati guda littafin fati jam'iyya guda biyu ne wannan tsarin mulkin ta. da kuma abin da kira manifesto wato manufar abin da take son tawa mutane idan an zaɓe ta wanda littattafai su ne guda biyu kuma su ne kundin jam'iyya to ranka wasu na ganin ba rajista wa jam'iyya shine wato mafi muhimmanci ba batun samun ɗan takara matakin da za ku bi ƙa'idojin da za ku yi amfani da su wajen ah, samun ɗan takara wasu na ganin daga nan ne fa za a san abin da zai shafi wato makomar ita wannan jam'iyya taku to gaskiya abin da mutane ke hange kenan amma duk mai son kishin jam'iyya ko kuma mai kishin wannan jam'iyya ta mutu apc abin da zai za mu sa gaba ba magana tsaye dan takara ba kowa na iya zama gwamna kowa na iya zama shugaban kasa kuma kowa na iya zama chairman na local government abin da muhimmanci ita jam'iyya ta kahu a samu shugabannayyanta wanzu su tsare dokokinta na tabbata ah, cewa da buhari ya yi idan aka ba shi dama zai sake tsayawa na san masu saurari za su san menene matsayinka game da wannan ah, dama da ice idan eh? an ba shi zai sake tsayawa ai kaga jan buhari ba hatuwa ce zai tsaya ba ya ce idan jam'iyya ta tsaishe shi mm. kaga wannan kila akwai buhari buhari buhari buhari da yawa masu tsaya takarar shugaban kasa haka kuma gwamnoni saboda haka ba taro tsarin mulkin apc na zaben shugaban kasa zaben gwamna ya bambanta tsarin da aka yi da shi a da amma ran kaɗe kai baka da ra'ayi ra'ayi kamar na mi menene matsayinka game da tsayawa ko rashin tsayawar buhari ai ra'ayina anan shine tun da shi kan shi ya riga san da jama'iyya kuma ci abin da jama'iyya ta yi kuma jama'iyyar nan tsarin ta shine jama'a za a ba su dama